Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum a cikin shirin namu na yau na ciki da gaskiya. Idan ya ce ko ta ce a dawo da shi kuma sun dawo da shi, wannan kuma ruwansu za su ga rigima da majalisa. Mu ba za mu zo muna ta rigima akan Ah, wani yaro kaza kaza ba amma gaskiya mun faɗa 'yan najeriya sun ji hakki na gwamnati ne idan ta gyara ruwanta in bata gyara ba 'yan najeriya su canja ta suka wanda zai iya aka ce PRPT me yasa aka mai da shi magana maina maina maina me yasa sai ni sunana sunana sunana ai sai a ce to in aji sai a ce tax team gaba daya billahi lazi ko kobo ɗaya bamu da ta bamu kuma yanzu haka muna bi gwamnati kuɗin da aka ce za a bamu namu na salama ba wanda ba sisin kobo yanzu haka. wai ma muna damar mu kira wasu amma ba mu ka'ida ba wasu irin ka'ida ce ba kawai dai ana so a rufe akuya da fatar kura da rashin gaskiyar ga gaskiyar kai ta danna rashin gaskiyar sharrin da aka kulla muna na ƙarya Madalla, ga waɗanda suke bin mutuncin baya, kun san cewa an sha yin dambarwa game da batun kuɗaɗen fensho da batun kwamitin da shugaban ma'aikata na Najeriya na wancan zamani ya kafa Karkashin jagorancin Malam Abdulrashid Maina na ofishin kula da kuɗaɗen fensho na ma'aikatan kwastam da migration da gidajen kurkuku har ta kai ga fito na fito tsakanin kwamitin da kuma majalisar dattijai har ma majalisa ta ce lallai gwamnati ta kori maina ko kuma su sanya kafar wando da bangaren shugaban kasa. To a tilas aka kori Abdulrashid maina daga kan mukaminsa aka naɗa wata. To ganin haka Abdulrashid maina ya garzaya zuwa kotu. Ya ce majalisar dattijan ba ta yi masa adalci ba. Kotun ta ce ta yarda da hujjojinsa ta kuma ce a maida shi a kan kujerarsa. To, bari mu faro daga kan wannan kwamiti na majalisar dattijai. kuma da ɗaya daga cikin mutanen da suke takaddama sosai da shi Abdulrashid Maina ɗin, wato Sanata Kabiru Ibrahim Gaya daga jihar Kano. Mun yi mu tsakaninmu da Allah a wannan tsari, kuma na ji daɗi 'yan Najeriya a nuna mu kai tsaye daga talabijin sun gani, sun kuma ji tambayoyinmu da irin abubuwan da muka yi. Kuma mun nemi a yi gaskiya tsakani da Allah, amma duk da abin da muka muna ganin ba a so a gaskiyar. Don babu dalili muna shugabanci ko shugaban kasa muke so mu kira za mu kira shi zo majalisa amma a ce an kira wani ma'aikaci ya kasa zuwa har ma ya je kotu kotu kuma ta ce kada mu kirawo shi wannan abun daban mamaki daban tsoro a najeriya kuma wani ya ba wa hanyar rashawa da cin hanci gindin zama kuma wannan shi ka irin tarzoma da ake samu na matasa da kuma da har ma waɗansu ke tunanin wani abu akwai na cewa in ba ma sata kai ba ba za ma ka zama kayan mutunci ba so in za ka yi makar ka yi karama ka yi katuwa wasu za rinka tsoron ka daga nan kama wani babban mutum. to shi dai maina cewa ya yi wannan hukunci na kotun albishir ne mai kyau ga 'yan fensho domin kuwa ya yi kusan koma kan kujerar tasa saura abu kaɗan kawai ya rage. Yanzu dai shi shugaban ma'aikata yana ƙoƙarin sa amma akwai eh, wasu abubuwa yake na aiki ne na ofis wanda sai an gama rubuce-rubuce da wasu abubuwa na administrative uh, process wanda za a bi ana nan ana yi insha Allah ba zai daɗe ba cikin kwanan nan za a gama aka gama kuma za mu koma mu ci gaba da aikin mu kuma insha Allah yadda na ga na faɗa pensioner na Najeriya a uh, shugaban ƙasa da sabon shugaban ma'aikatan Najeriya na suna kokari su ga cewa lalle lalle an biya kowa kuɗaɗen su kuma mutane su yi haƙuri insha Allah kowa zai samu a biya shi Sanata Kabiru Ibrahim Gai ya ce ai ga fili ga doki. Gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan tana iya mai da Abdulrashid Maina in ta ga dama. Ita ma majalisa tana iya ɗaukar matakan da ta ga sun dace a kan wannan lamarin. Ba aikin wani a ofis ko amir shi ko amir shi amma mun ce a cire shi kuma sun cire shi a san su. Idan ya ce ko ta ce a dawo da shi kuma sun dawo da shi wannan kuma ruwansu za su ga rigima da majalisa. Ba ma rigima da majalisa ba rayuwar kanta ga baki ɗaya in an sa Allah gaba ji tsoron Allah to abin da ake ba a yi ba an kuma ganin za a iya yi din shi kuma Allah na kallon mu to Allah zai magana abu so da haka hajji na tabbatar miki mu ba za mu zo muna ta rigima akan wani yaro kaza kaza ba amma gaskiya mun faɗa yan Najeriya sun ji hakki na gwamnati ne idan ta gyara ruwanta in bata gyara ba yan Najeriya su canja ta suka wanda zai iya Abdulrashid Maina ya ce yana son 'yan Najeriya su fasancewar cewar ba shi kaɗai ne memba na wannan kwamiti ba. domin dukkan hukumomin tsaro da na wasu sassan gwamnati suna da wakilansu a cikin kwamitin nasa. Tambayarsa ita ce, wai shin me yasa kowa sai maina maina kawai yake ambato? Aka ce PRTT me yasa aka mai da shi magana maina maina maina. Ai PRTT din nan wato ah, ofisoshi ne na gwamnati banda ne ni chairman akwai mutum daga efcc akwai mutum daga icpc akwai mutum daga office accountant general akwai office daga auditor general akwai ofishin ministan kudi na nigeria akwai ofishin attorney general na nigeria akwai ofishin icpc akwai nia akwai sss to wayannan wuraren gaba daya to ni da nake chairman shi me yasa ake me yasa sai ni sunana sunana sunana ai sai a ce to in aji sai a ce tax team gaba daya to me yasa aka mai da shi maina ni ne zan je in a cikin wa'annan mutanen da suke jami'an tsaro ni ne zan je in ɗauki wani abu. Sanata Gaya ya ce e ai maina shi ne shugaban kwamiti saboda haka duk abubuwan da kwamitin nan ya yi alhakin maina ne shi ya sa ya garza ya zuwa kotu ya kai su ƙara. Majalisa kai ƙara duk da ya haɗa Kabiru Gaya a cikin ƙarar ya kuma haɗa shi chairman namu a cikin ƙarar ya sa sanar president a cikin ƙarar ya sa inspector general of police a cikin ƙarar ya sa da mutane da yawa to an kai kotu kuma gaskiya rashin gaskiya kotunan na kasar mu sai da addu'a ga doka ta ce muna dama amma wani kawai a kotu ya ce a ba mu da dama saboda wai ma muna damar mu kira wasu. amma ba mu bi ka'ida ba wasu irin ka'ida ce ba ba amma da yake kawai dai ana so a mai ake cewa a rufe abu a kuya da fatar kura da rashin gaskiyar gaskiyar kai ta danna rashin gaskiyar so da haka mu a nan mu magana da shi shugaban majalisar mu mun ce to ga takarda mun samu labari an kai mu kotu saboda haka ku majalisa ku ka samu yawan aiki saboda haka majalisa dauki nauyin zuwa kotun ta karata abin da aka yi kuma ta nemo jajiman ta nemo eh, yanke shari'a cewa wannan muna da hurumin nan mu gaskiya ga Allah muna da wannan hurumin to amma ga san shari'a sai kai ta yin ta yau ka kai ka samu nasara gobe su kuma su ɗaukaka zuwa har supreme court muna wannan shari'a na tayawa shi kuma wani ki ga zalunci ba ni zai je duk wayan mutum duk dabara san dai kai zalunci ba ni zaka je Allah na kallo kuma Allah na wannan abu so da haka mu a kanmu ni personally ni kabiru ga ko ko wani memba namu ba ba abin da ya dame mu da yara abin da ya dame mu shine an yi an yi barna a cikin tafiyar barnan muke so mun gano ta a zo a mana bayani wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya Abdulrashid Maina ya ce kotu ta gano gaskiya shi yasa ma ta yi hukuncin da ta yi kuma nan ba da jimawa ba ita ma majalisar dattijan za ta gano gaskiya. Na san yanzu majalisar dattawa na tabbatar sun fara gane gaskiyar magana don wannan magana karya ne aka jaka aka musu. Maina ya ci gaba da cewa shi da kwamitinsa sun zaƙulo ɓarayin kuɗaɗen fensho ne, shi yasa ake masa ca domin a surkurkuta aikin da suka yi a karkata idon duniya daga barayin dubban miliyoyin nairorin da suka gano a maida a kan zargin rashin gaskiya na 'yan kwamitin sa da shi kansa shugaban wannan kwamiti. wuraren da muka yi aiki mu muka kama barayi inda muka yi aiki mun tara ma gwamnati kuɗi wajen biliyan 251 mun aiki tare da efcc an karɓi gidajen mutane 220 da wani abu wanda har jimilan sun kai triliyon daya da biliyan ɗari uku mun yi wa'annan abubuwan mun kawo mutane mun sa su waɗanda aka hana su pension shekara 35 zuwa 40 mun dawo da su mun sa su a pension mun biya su kudaden su da ake biyan eh, bin su suke bi shekara da shekaru wa'annan kuma wa'anda aka zo aka sa na ƙarya mun cire su saboda haka kin san dole ne a yaƙe mu Hausawa dai suka ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Masu sauraro ku dai biyo mu a shiri na gaba domin jin bayani kan waɗannan kuɗaɗe da duk yawansu nan har yanzu an kasa sanin hannayen da suka shiga ko kuma ba a so ma a gano hannayen da suka shiga ɗin. A madadin Madina Dauda na Dabu wadda ta taimaka domin kawo muku wannan shiri, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewa Allah ya ganar da mu.